annama khalaqnakum abafa Allah ke yanzu kuna jin na halice ku ne kawai kana shakaka ne wa annakum ilayna la turja'u ba za ku dawo zuwa gare ni ba ma'ana ba abun da zai biyo baya ah, in ka koma gurin sun yi san ka ne yanzu ma ya san ka in ka koma sai akwai abin da za a yi sai ce fata ala Allah ku zai kusa Allah ya na tsarkaka Allah ya na fi karfin haka Allah ya na fi karfin haka in yi wani abu in yi wani abu haka kawai abin ba ba? ai ko makwabcin gari ka je kaga ya samu saura ya tare ya yi sassabe ya share ko baka san me zai yi ba ai ba za ka ɗauka kawai ya share a banza ba ne ya tattale ya share gonar ya wuce diri a yi maka wannan diri ka sheki iska ka fitar ka yi numfashi ka yi duk abin da za ka yi ka ɗauka wannan shirin da yake hannunka shi ne aikinka أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون Allah yanzu kun ɗauka mun halice ku ne kawai ba tsari ba manufa kara zube babu wani abun da zai biyo bayan Allah ce kai na tsarkaka ake haka nake yin abubuwa in lissafin ka za ka zauna ka yi nazari wallahi kai kafan wannan kai kawo da kake yi ka je jami'a ka yi lantarin, ka dawo kai kasan wallahi ba za a ba da wannan farashin wajen yin kadan wannan gaiki ba Inde za ka yi littafi mai kyau bai kamata a ce wannan aiki shi ne kake a duniya ba kawai bai kamata a ce wannan harka da yau muke yi wai ita ce manufar yin wallahi ko wani ne ya samar da wani robot robot din yake amfani irin wannan to bai kamata a ce ya ta kai amfanin sa kan abin da kake yi ba ko robot wanda ya yi robot din ba zai yi shi da irin wannan facilities da kake da su kuma a ce iya amfani da abin da ya kake yi bai kamata ba saboda haka ya gaya wa mala'iku ya ce musu akwai ya san me yake yi abin da ya gaya musu Allah za ka sa mutanen da za su zo su yi kaza su yi kaza bayan kaza ita ne ne sanin abin da ba ku sani ba sai gashi ya zo ya zuba ya kamata ka fahimci akwai wani secret behind kawo mutanen nan duniya bayan kuma an kawo mu sai yake gaya mana shin kuna ji kawai kun zo ne kun harkalar ku wani fa tun da ya zo duniyar nan tun da ya zo duniyar nan ko sallah ba zai iya taba tuna ran da ko sallah ba kawai da in ga mutane suna yi ne yadda suke yi haka shi ma yake kwaikwaye amma ba yi da tashi ne zai koya da ke sallah ba yi da lokaci saboda Allah ya nuna maka yana da hikima wajen halittarka yana da dalili na yinka wallahi har yadda ya zuba zubin halittar ka sai ne ya ambata maka yawa kamar gona a ce an yi sassale an yi shara an yi huda an yi shuka an sa taki duk a lissafa maka sai ka ce kuma wanda ya yi shukar ran da aka zo girbi to zai fi ne ba a wani kun sai ka ji ya ce faliyan zurin insani yin makolika Allah ya ce ɗan adam kai nazari daga abin da muka halicce ka lissafin ya ɗauko tun daga mani wala kadi halaka da insana min su sulalatin bibin ثم في ثم جعلنا النطفة ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا النطفة وتسون العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر Allah ya ce wa laƙari ka zaka na da min sulalatin min tin hakika Allah ya mun halittu ɗan adam daga asalin tabo shi ne halittar annabi adam sai aka ɗauko lissafi daga ɗan adam na ɗaya sun maji alnahu nufufatan fi ƙararin mace Allah ke sannan sai muka ci gaba da halittar ɗan adam daga ikon mani da muke ajiye shi a wani ma'adana amintacci shi ne mahaifa fata alnahu nufufatan fi ƙararin mace sun ma halakanar nufufata a halakan Allah ke sai mu rikidar da wannan maniyin ya zama gudan jini sun makalaka da nufata alakatan wannan mani Allah ce sai mu mai da shi gudan jini fakalaka na la'alakata dogata sai mu halittu tsoka daga wannan gudan jini mu rikidar da shi ya koma tsoka Fa fakalaka da nufata izama Allah ya sai mu halitta kasusuwa daga jikin tsokan faka saunar izama da hama kasusuwan Allah ya sai mu zuke su da namu sun shi ana ko karkar zakar Allah ya sai mu tare mutu wannan lissafi da Allah ya yi walakadi halakar insana min sulalatin min tin ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر كان دي lissafin nan ba so ake ka ɗauki wani abu a cikinsa ba? falyanzu da insan min makonik a wani kusurci alam na ji allahu ainihi ولسانا وشفتين ولسانا وشفتين Allah ya ce alam na ji Allah ko ainihi ba mu sanya ma ɗan adam idanu biyu ba Wani lisanin da harshe wa shafatain da labba biyu wato duk wannan lisanin da ake yi kai ka ɗauka kawai shafa labari shuni ake yi yana da kyau ka zauna ka yi nazari ka ga safin nan in ba ka yi ba da a maka in ba ka yi ba da a maka idan mutum shekaru suka cin mishi ba fatarsa tana yaushi ba dole hatta yaushi da fata take idan girma ya shiga Allah ya tambayi ka ne kai a duniya ka tsofar da kanka kaga in zuwa gona ne suka ce mishi zuwa gona ne tsufa an da ke fi ma'ablan samartakan ka zai ce ka gaya shi iya shekarun samartaka kaddara daga shekara 18 zuwa shekara 25 ko 30 zai ce mai kai a idan kocin kake yi kai kocin ne sai ka gaya mashi kocin kai a Sai amma dai za ka fada ko ba za ka fada ba ka faɗa ai duk abin da kake in ma tukin mota kake yi ai tun da dai an tambayi ka ai za ka faɗi abin da kai a lokacin za ka faɗa ko ba za ka faɗa ba an umri fi ma abna abna shekarun ka Allah zai tuna baka arba'in talatin da biyar ashirin da biyar sittin da bayu zai ce ka gaya mishi me kai ka karar da shekaru sittin din nan ka mishi bayani in zo ofis sai ka ce shi zo ofis in noma da kiwo ne sai ka ce shi noma da kiwo ne so dai in an tambaye ka da ka mana ko ba da ka fara da ka fara amma dai abin da muke so mu yi lissafi wannan abin da kake yi mai amfani ne gare ka amma duk shi kare ya kamata rantan kan nan a cikin da wannan abin da kake yi yawa ka je gona ka je gona amma ya kamata a ce yanzu kai wannan product a ce kawai don zuwa wannan gonan bayan gari ka je ka dawo ko zuwa office ka je ka dawo ko zuwa kasuwa ka je ka dawo wannan shine aka kewo ka akan sa kuma in har a tunanin ka shine ka biya farashin da aka maka Allah ba ka biya ba idan za a yi farashi wa ɗan adam da rayuwarsa a ajiye shi ganinka ganinka a mai farashi jinka a mai farashi zuciyarka a mata kuɗi ƙodarka a mata kuɗi bladarka a mata kuɗi malaka kalli bladar idan aka yi gini wajen sai aka je ana tsari a jikin ginin dukkan ginin ba shi watanni fitsarin zai kashe shi ita kuma ta shekara arba'in ko hamsin tana rike fitsarin amma ba ta mashi ka yi tunani wannan kiran a na da a maka ita idan za a yi fitsari a kun ko siminti ne da kankari zai kashe shi amma ita jaka ce da take rike fitsarin tsawon shekarar shigaru ba ta taɓa ruɓar da shi ta kashe shi ba kuma an yi wannan abu haka kawai kuma idan ka yi tunanin haka kawai ne wa yake yin nashi haka kawai ne akwai mu? to dan adam yana bukatun wannan lissafi wallahi daga cikin lissafin da za a makaran da kuka hannu ga ruwa mai sanyi daga sha wallahi sai an shi a lissafi wallahi sai an shi a lissafi karkashin summa da tus'alun na yau mutum alin mutum abu na farko da Allah zai fara tambayanta a gabansa a wajen maka hisabi zai tambaye ka lafiya da ya maka lafiya da ya ka san bai kamata a same ta a banza ba rike alamun sai halakar maka? ana da ki ban ba ka lafiyar jiki ba wani alfahari ya ce ni zai shekara uku ban kwanta ba a ai abin canji da zaka bayar akwai akwai in kuma ka ɗauka kana shan a banza ne wallahi da shan mamaki wallahi ba abin da za ka ci ko ka na banza ya tafi ya tafi wallahi za shi yana nan a cikin lissafi da Allah ya halicci ya kawo mu bayan kasa kafin ka taso sai ya ɗaga ankalani a kanka sai ya tilasta ma wasu su ne iyaye su kula da kai har lokacin da za ka balaga ya kuma yi hukunci mai tsanani ba su kula da kai ba a ɗabi'ance ya cusa musu son ka da kaunarka domin su ba da cikakkiyar kuna saboda ka mamanka tana son ka ne ita ma ba ta san dalili idan aka gaya wa mahaifinka cewa abinci ya kare sai ya kai karfe sai yin dare bai barci ba yana tashi tashi da safe ina zai ji don rayuwar haka Allah ya tsabi an tadda shi don ya kula da kai saboda me yasa a lokacin ba za ka ke kulawa da kanka ba aka kuma wadanta mishi warrajul ra'in fi ahli baytihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi ko an fusakum wa ahlikum nara har ka zama yadda ka gani nan waɗansu haka aka sa su kula da kai wani san ma bai amfani komai ba sai da ya gama kula da shi ne ban ya mutu Allahu akbar Amin. Tuga sai Allah yake maka kai kana jin wannan samar da kai da aka yi da ɗawainiya da aka yi da kai har ka kai wannan matakin Allah ya ce a tunaninka a banza kai dai ka zauna ka yi lissafi ka kalli duk abin da muka ambatan nan zai kasance a banza kawai a ce rayuwar ka irin rayuwar da kake yi din nan irin rayuwar da kake yi nan kuma idan har wannan rayuwa da kake ita ce manufar ayyuka to kai ma ne ka mura a rayuwa kai ma ne ka mura a rayuwa kaga dai tun da kake a Najeriya har yau din nan duk abin da kaci abin da ya samu ne kake ci ba abin da kake so kake ci ba idan riga ce wacce ta samu ce kake sawa ba wacce kake so kake sawa ba to in aka ce ma an yi ka sakakanni kai ne ka mura turan da ka bude ido ka fara tata ta baka taba ka ta ka je ka dawo gida ka shiga ka kwanta ba ka tsallake kwatanni ba Allahu akbar haka ne ko ba haka ba to dama wannan ba shi bane ma inda wannan ne ma'auni Allah ce duk wanda ya kafirce bugun kwano ma da zinari da zan zan shi